da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro kun larbo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sana yammaci na karfe bakwai da rabi agogo na Najeriya, Nijar kamar har ma da Chadi. Hassan Barka Agadis ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan labaran duniya da dumudumin su. Akwai mu dauke da shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Muna kuma dauke da shirin muleka Iran. wanda shiri ne na musamman da za mu kawo muku a daidai wannan ranar ta wato juyayin kwanaki arba'in na shahadar imam hussein salam wato arba'in kenan da ake gudanarwa waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma wasu za a kasance a tare da mu da farkon su har zuwa ƙarshe. To tare da sallama masu sauraro da farko ga kanan labaran. Jagoran zuwan musulunci na Iran ya ce tun kafin zamanin Imam Hussein alaihi ake ci gaba da yaƙi da zalunci inda ya karar cewa yaƙin ya ɗauki salo daban-daban a lokuta daban-daban. shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya bayyana cewa isra'ila ta tsallake dukkanin jaljayen layukan da aka gindaya ta hanyar kai hari kudancin lebanon yan fafatuka a afirka ta kudu na son kawar da wato kasar ta daina sayawa isra'ila da makamai tun suka cikakkun labaran jagoran ruwan jihar musulunci na iran ayatollah sida hamina'i ya ce tun kafin zamanin imam hussein alaihi salam ana cigaba da yaƙi da zalunci inda ya ƙarar cewa yakin ya ɗauki salo daban-daban a lokuta daban-daban jagoran ya bayyana hakan ne yau lahadi yayin juyayen kwanaki arba'in bayan shahadar imam hussein alaihi salam limamin shi'a na uku ayatollah hamina'i ya ce ana ci gaba da gubzawa tsakanin bangaren hussein da ke yaƙi da zalunci da kuma azalumai da zalunci jagoran ya kuma bayyana cewa waɗannan ɓangarori guda biyu sun wanzu tun kafin zamanin imam hussein salam har zuwa yau kuma haka za ta kasance kuma wannan yakin yana da sufofi daban-daban in shi shi babban sakataren kungiyar gwamnatin hezbollah ta ƙasar lebanon ya ce isra'ila ta ketare dukkanin layuka ta hanyar kai farmaki kan kudancin beirut yana mai cewa kungiyar za ta yanke shawarar kai hare-hare na ramuwar gayya kan gwamnatin isra'ila a nan gaba sai da hassan nasarallah ya bayyana haka ne a wani jawabi da aka wasa kai tsaye da gidan talabijin da yammacin yau lahadi bayan da kungiyar gwagwarmayar ta harba ɗaruruwan rokoki da jirage marasa matuka zuwa isra'ila a matsayin ramuwar gayya kan kisan babban kwamandan ta fuad shakur ya ce kungiyar hezbollah ta kai hararen ramuwar gayya na baya-bayan nan maimakon kan farar hula a wuraren sojin isra'ila wanda ya kira da operation arba'in har ila yau shugaban na hezbollah ya ce manyan wuraren da aka kai hari su ne sansanonin leƙen asiri da kuma sansanonin tsaron sama ya ƙara da cewa ƙungiyar masu fafutuka ta yanke shawarar kai hari kan sansanonin leƙen asirin sojan glilot da ke kusa da birnin tel aviv sayyid nasarallah ya ci gaba da cewa isra'ila na ƙoƙarin ɓoye irin hasarar da aka yi mata sakamakon harin ramuwar gayya na ƙungiyar sa shugaban ƙungiyar ta hezbollah sayyid hassan nasarallah ya ci gaba da cewa ƙungiyar hezbollah ta shinkirta kai a hararen ɗaukar fansa kan isra'ila saboda tattaunawar tsagaita buɗe wuta da ake yi a zirin gaza da ƙoƙarin da take yi na ganin an kawo ƙarshen yakin kisan kiyashi da isra'ila ke yi kan yankin da aka yi wa ƙawanya. 'yan fafatika a afirka ta kudu sun ce yunkurin da ƙasar ke yi na tuhumar isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa bai wadatar ba inda suka buƙaci gwamnatin da ta yanke duk wata hulɗar kasuwanci da isra'ila tare da sanya wa gwamnatin kasar takunkumi da gawayin afirka ta kudu ana samar da wutar lantarki kashi goma sha biyar a tashar wutar lantarki ta isra'ila kuma hakan na bukatar dakatar da shi nan take saboda yakin da isra'ila ke yi a gaza afirka ta kudu ita ce babbar abokiyar kasuwanci da isra'ila a afirka kuma a cikin watanni takwas da suka gabata ta aika sama da tan dubu ɗari biyar na gawaki na gawayi zuwa ga mulkin zalunci wanda ya sanya ta a cikin manyan ƙasashe uku masu samar da kayayyaki a duniya ta hanyar fitar da gawayi zuwa isra'ila muna ba da taimako da tallafa wannan kisan kare dangi a gaza in ji 'yan fafatkar na afirka ta kudu to labaran duniyar na fito ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma daga nan birnin tehran gwamnatin mulkin soji ta mali ta dakatar da gidan talabijin na faransa lci daga aiki a kasar tsawon watanni biyu inda ta zarge shi da yin zarge-zarge na karya game da rundunar sojin kasar da abokansu na rasha an dakatar da gidan talabijin din na lci television daga watsa labarai na rediyo da talabijin a mali tsawon watanni biyu daga ranar 23 ga watan Agustan nan a cewar hukumar da ke sanya ido kan kafafen watsa labarai ta Mali a wata sanarwa da ta fitar ranar Asabar. A cewar hukumar da ke sanya ido kan kafofin watsa labarai wani mai sharhi a gidan talabijin din na lce wato lci ya yi zarge-zarge masu cike da karya a wani sharhi da ake kira wagner decimated in mali the hand of cube hukumar ta ce shirin na kunshe da kalamai na cin zarafi da ƙarairayi ga game da rundunar sojojin mali da abokan haɗin gwiwarta na rasha da matun kafin hakan sojin da ke mulki a mali sun dakatar da fitattun kafofin watsa labaran faransa irin su rfi da france 24 a watan afrilu shekarar 2022 da kuma france 2 a farkon shekarar 2024 cibiyar yaƙi da yaɗuwar cutuka ta afirka wato afirka cdc ta yi gargaɗi game da samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar kyandar biri da ƙarancin gano masu kamuwa da ita da ma ƙaruwar mace-mace a sanadinta tana bayyana hakan a matsayin ƙalubalen da ke yi wa nahiyar tarraki a ta. na shawo kan cutar yayin da ake ƙara samun masu kamuwa da ita darakta janar na cibiyar jean kasiya ya bayyana cikin wani sabon bayanin da ya fitar kan yanayin cutar a ƙasa da ƙasa cewa ƙalubalen na da alaƙa da yaɗuwar cutar cikin sauri zuwa wasu sabbin ƙasashe da bambanci don gane da wato don ganowa da kuma matakan shawo kanta yayin da ake matukar buƙatar inganta haɗin gwiwa ya kara da cewa ya kara da gargadin game da karuwar mace-mace sanadiyar cutar wanda ya ce galibi na tsakanin kaso uku zuwa hudu yana mai cewa alamar cutar da cutar kanjamau wani karin damuwa ne ga nahiyar afirka har ila yau ya ce ta hanyar hada kannu da kasashen afirka who da sauran abokan hulɗa da kuma amfani da karfin au a ɓangaren siyasa da manufofi wajen tunkarar cutar cibiyar na taimakawa kasashen afirka a ayyukansu na shirin dakilewa da kuma tunkarar cutar alkalma daga cibiyar afirka cdc sun nuna cewa daga farkon shekarar 2024 zuwa ranar 23 ga watan agusta nan jimillar mutane 21,466 ne ake tsammanin sun kamu da cutar kuma an samu rahoton mutuwar mutum 591 daga kasashe 13 mambobin tarayyar afirka ta eu kasashen na eu da kawo yanzu suka ba da rahoton bular cutar sun hada da burundi da kamaru da jamhuriyar afirka ta tsakiya da jamhuriyar demokaradiyyar congo da cote d'ivoire da jamhuriyar demokaradiyyar congo da kuma jamhuriyar congo da gabon da liberia da kenya da nigeria da rwanda da afirka ta kudu da kuma uganda to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tumarila masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za ku ji shirin na ko kun san can kuma bayan sa akwai shiri na musamman wanda shiri ne kuma a cikin shirin nan na muleka iran game da zagowar wato tattakin arba'in na shahadar imam hussein alaihi ai sauraro lafiya ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 25 ga watan Agustan shekara ta 2024 wanda ya daidai da 20 ga watan safar na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1386 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan safar na shekara ta 61 hijira kamariya. aka cika kwanaki 40 da kisan gilla da aka yi wa imam hussain alaihi salam tare da sahabbansa 72 a yankin karbala na kasar iraki wanda kuma wannan rana ce da ake kira da ranar 40 na imam hussein alaihi salam a ranar goma ga watan muharram na wannan shekarar ne dai sojojin yazid dan ma'awiya dan abu sufyan karkashin jagorancin ubaidullah bin ziyad suka kashe imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma suka kama mata da yara da sauran iyalan gidansa a matsayin bayi a bisa wasu rayoyi waɗanda suka zo a tarihi babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda wanda ya kasance a raye har zuwa wannan lokaci yana daga cikin waɗanda suka je ziyara arba'in a wannan rana a Karbala bayan cikar kwanaki arba'in da kisan Imam Hussein alaihi salam da ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan wuri inda aka bizne gawawwakin su a wurin tun daga wancan lokacin ne dai mabiya tafarkin manzon Allah da ahlul bait alaihi salam suke gudanar da ziyara a kabarin Imam Hussein alaihi salam da zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da sojojin Muawiya bin Abu Sufyan suka kashe sukan yi wannan ziyara a lokutan Ashura da kuma lokutan cikar kwanaki 40 bayan wakiyar Ashura a zamana daban-daban abubuwa da dama dai sun yi ta faruwa tun daga lokacin sarakunan bani umayya har zuwa lokacin sarakunan abbasiyawa da sauran sarakuna da shugabanni waɗanda suka biyo baya a iraki har zuwa wannan lokaci inda a cikin shekarun baya-bayan nan musamman bayan faɗuwar gwamnatin kama karya ta saddam hussein lamarin arba'in ya bunƙasa fiye da kowane lokaci a tarihi inda a halin yanzu shine taro mafi girma wanda yake tara mutane fiye da miliyan ashirin a wuri guda a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan agustan shekara ta 1867 michel faraday wani fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan kasar ingila ya rasu an haife shi a birnin london na burtaniya a shekara ta 1791 duk wata cadi bai da ilimi mai zurfi amma gwaje-gwaje wanda yake gudanarwa sun ba shi damar gano al'amura da dama masu matukar mahimmanci a ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai da farko da ya gano wasu dokoki na electromagnetism ya kuma kirkiro wani inji tare da yin amfani da lantarki da kuma maganaɗisu a fagen ilimin kimiyyar sanadarai kuma ya gano iskar benzin da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau sojojin kawance a yakin duniya na biyu suka mamaye ƙasar iran kafin haka dai sojojin nazi na kasar jamus suna samun nasara a cikin sauri a yakin da suke yi da sojojin tarayyar soviet idan kuma suka sami nasara to kowa manufofin kasashen ingila da faransa da kuma amurka a yankin gabas ta tsakiya za su rushe domin yankin zai fada a hannun sojojin nazi daga wannan lokaci ne suka yanke shawarar mame kasar iran domin isar da makamai da kuma abinci zuwa tare soviet ta kasar iran da haka kuma sojin tarayyar soviet suka shiga cikin iran daga arewa da kuma gabashin kasar a inda turawan ingila da faransa suka shiga iran din ta kudancin kasar a cikin kwanaki ashirin sun mamaye birnin tehran a nan ne suka tuɓe sarki riza khan sannan kuma suka naɗa ɗansa muhammad riza a kan sarautar kasar iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shi wanda shin sa mai ka muku Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shi wanda shin sa mai ka muku tarihi mu murare na shakatawa da ke nan kasar Iran. Har ila muna ka muku bayani game da irin damakin da ake da su ga masu sha'a zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko kasuwanci ko kuma neman lafiya. Kuma muna ka muku muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar iran da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin to amma kafin nan bari mu saurari abin da aka yi man tanadi a bisa faifai madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai muku bayani ne game da takin arba'in na zagayowar ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam. Miliyoyin mutane ne daga nan kasar Iran da masu wani sassa daban-daban na duniya suke yin tururuwa domin halartar wannan babban taron na duniya a birnin Karbala na kasar Iraki. Lamarin bai tsaya ga mabiya masabar Ahlul Bait alaihi ba kawai, har ila yau ya kunshi mabiya masabar Sunna kai har ma da kiristoci da yahudawa duk suna daga cikin masu halartar wannan taro domin jimami da juyayi na shahadar imam hussein dan ali dan fatima diyar manzo ya da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka malam mustapha abdulrahim ɗalibi ne a jami'ar al-mustapha da ke birnin kum ya halarci wannan taro kuma na tambaye shi mahangarsa kan mahimmancin wannan taro na ziyarar arba'in ko kuma takin arba'in na shahadar imam hussein alaihi salam ga kuma abin da yake cewa To da farko dai yana da kyau mu fahimci cewa ita wannan sunna ta yin ziyara zuwa ga kabarin Imam Hussein alaihi salam jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa ta faro asali ne tun daga shekara ta 61 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, wato kenan tun shekaran da ya yi shahada um, bayan ya yi shahada ranar goma ga watan almuharram da ashirin ga watan safar ya zo in mutum ya lissafa zai ga kwanaki arba'in kenan cip cip tun daga wannan ranar aka fara ziyaran arba'in kuma wanda ya fara yin wannan ziyara ta arba'in shine babban sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah subhanahu Ta'ala ya yi masa yawancin kwana ya kai wannan lokacin har ya wuce bayan waƙiyan ashura shine jabir ibn abdullahi al-ansari babban sahabi ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine ya fara yin wannan um, eh, tattaki na ziyara shi yawo tattakin shi ne daga garin Madina zuwa ita karbala din to tun daga wannan lokacin aka ci gaba da samun mutane lokaci bayan lokaci suna zuwa ziyarar imam Hussein alaihi salam har zuwa karni na sha biyu zuwa sha uku karnul eh, hijiri aka sami babban malami eh, shehul ansari shugaban hauzatul ilmiya na wancan zamanin wanda yake zaune a garin najaf al ashraf wacce take iraki to shi wannan shehul ansari din tsatso ne na sahabin manzan allah jabir ibn abdullahi al-ansari wannan tsatsan shi ne daga cikin zazan shi a wannan lokacin shi ya assasa eh, tafiya karbala a ƙasa domin ziyartar. Uh, imam Hussein alaihi salam a hukumance a cikin tawaga a wannan lokacin shehul ansari ya zabo 'yan uwa da dangi da sauran ɗalibansa wanda suka kai wajen mutum talatin da shi a cikinsu duk da yake shi ne babban malami a wannan zamanin saboda haka mu dama a mazhabanmu babban malami a gari ko a ƙasa ko a yanki to shine hakim wato in ka so ka ce shine hakim hakimun shar'i a wannan lokacin amma da shi aka yi wannan tattakin eh, a wancan lokacin tun daga najaful ashraf har zuwa karbala wanda daga najaful ashraf zuwa karbala wajen kimanin kilomita tamanin ne a wancan lokacin sun yi wannan tattakin ne a cikin kwanaki uku suka kai karbala eh, suka ziyarce shi sannan tun daga wannan lokacin sai abin ya zama ya ci gaba har yau ɗinka ɗinnan amma muhimmin abin da ya yasa ake yin tattaki domin ziyartar imam Hussein alaihi salam shine cewa domin kankar zunubai da kuma ƙara yawan ladaddaki wannan shine babban muhimmin da abin da yasa ake yin tattaki ko kuma ake zuwa ziyartar Imam Hussein a can Karbala kenan. Eh, ya zo daga Imam Sadiq alaihi salam cewa duk mutumin da ya ziyarci Imam Hussein alaihi salam a makwancin shi da kafafuwarsa to Allah subhanahu wa ta'ala yana rubuta masa lada a duk takawan da ya yi sannan a wannan takawan Allah subhanahu ta'ala yana kankare masa lada daya a taki daya akwai ɗebewa da kuma ƙarawa wato duk takawa ɗaya da mutum ya yi Allah subhanahu ta'ala yana ɗebe masa zunubai zunubi sannan kuma yana ƙara masa lada wannan shine babban muhimmin abin da yasa ake yin wannan ziyara ta Imam Hussein alaihi salam haka zalika malam salisu sadiq ɗalibi a hauzar ilimi ta ƙasar iraki da ke birnin karbala ya yi mana ƙarin bayani shi ma kuma kan tattaki na arba'in na shahadar imam hussein alaihi salam ga kuma abin da yake cewa har ila yau na sake tambayar malam mustapha abdulrahim kan yadda wannan tattaki ke gudana wanda ake yin sa lami lafiya duk da miliyoyin mutane da suke halarta daga sassa daban-daban na duniya To abin da muka fara cin karo da shi bayan mu cikin ƙasan Iraki shine cikakken zafin rana wanda a ma'aunin zafin rana na Celsius zai kai kimanin hamsin zuwa hamsin da wani abu. To amma Allah cikin eh, hukuncinsa tun daga nan bakin boda inda suke ce ma shalamshe. dama an shigo bakin boda daga nan eh, akan kuma shiga motoci ne sai a nufi garin najaf inda shi muka faɗi a eh, amsan tambaya ta baya cewa daga shehul ansari ne ya assasa wannan tafiyan a cikin jama'a sannan kuma daga garin najaf to mutum na shigowa bakin boda garin da yake fara dosa shine garin najaf Yau wato kamar yadda na faɗi cewa akwai tsananin zafin rana amma bayan Allah nan masu masaukin baƙi sun shirya ma wannan yanayin daidai gwargwado domin kana shigowa abin da zai fara fuskantar ka shine wata fanka dan kareriyan fanka ko kuma in ce maka fankoki wanda suke watsa ma mutane ruwa mai sanyi ta sama wanda ya taba zuwa aikin hajji zai fahimci abin da nake cewa to irin wa'innan ne ga sunan ko ina wanda zai hana maka ka ji tasirin wannan zafin ranar da na ce maka akwai shi wanda sai ka ji kamar ma ba ranar saboda haka nan bayan wannan fankoki masu ruwa a gefe-gefe kuma ga tantuna tantuna nan an yi an aje ruwan sanyi da kankara da abun kayan shaye-shaye mabambanta irin wanda mutum yake so ya ɗauka ya yi amfani da shi kuma ba tare da ka ba da kuɗi ba an yi ne domin a tarbe ka a matsayinka na mai son ziyartar jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato Imam Husaini to daga nan kana shigowa da an maka wannan tarban da sauran dama ka kwaso gajiya daga inda ka fito akwai akwai tanti na musamman wanda shi kuma an kawaita shi da fankoki masu sanyaya waje ko wasu na'urori masu sanyaya waje domin ka dan huta a kawo maka abinci da sauransu dai irin wa'annan to bayan dan kun dan huta na dan lokaci in lokacin sallah yayi in kun zo da safe ne haka in dan kun huta kun dan huta to zai zama lokacin azhar yayi kenan in kuma kun zo bayan zuhur ne zai zama lokacin magaribi da isha yayi kenan za su yayi kenan sai ku yi sallah bayan kun yi sallah daga nan inda muka ce shalamce din za ku shigo mota idan kuka shigo mota za ku nuho najaf tsakanin shalamce zuwa najaf akwai kimanin kilomita ɗari hudu da saba'in to za ku shigo mota ah, ita su ma irin wa'annan motocin wani lokaci yana nan suna nan an tanaje su kuna zuwa za ku za ku za ku abin nan za ku shiga to akan hanyar ku na zuwa Najaf kuna tafiya za ku samu wasu bayan Allah sun zo sun tsatsaya kan hanya an tare ku akan hanya bayan kun yi kamar kimanin rabin tafiya ko kun yi ɗaya bisa hudu na tafiyan ku bayan kun bar shalamshe kenan kun bar bakin boda sai ga mutane sun tare ku wannan tarewar naku da suka yi ba komi suke bukata a gare ku sai suna roƙon ku da Allah ku je ku shiga gidansu domin ku huta yana nan kofar gidan nasu a bude kuna shiga sai ku ga kayan marmari ana na an ajiye maku da sauransu ku kawai suke jira ku zo ku abun nan ba wai motan ku kawai ba duk wata motan da ta zo wucewa haka ake mata to haka za ku yi ta cin karo da irin wa'annan abun ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya in motan ku ba ta da mai ta shiga gidan mai a zuba mata mai wani abu makamancin haka har ku kai ga garin najaf al ashraf wanda daga nan ne ake fara yin yin tattaki din zuwa eh, zuwa ita karbala din amma ba daga zuwa najaf in an soke kuma za ku fara Eh, tafiya zuwa bangaren Karbala ba a'a domin ita kanta najab din akwai wajajen ziyarori yanzu haka maganan nan da nake ina Najaful Ashraf ne shi sa ma kila wannan sauti din masu saurare za su dan ranka jin sauti haka duk da na koma gefe sosai amma saboda izdiham da cikowa na mutane zaka je sauti kila wani lokaci yana shigowa nan na koma gefe ne sosai dan kada sautin ya bata sautin da nake yi amma duk da haka zaka rinka ji to idan an zo in an zo Najaf din a Najaf akwai wajaje masu kadasa masu tsarki wanda su ma ya kamata a ziyarce su daga ciki shine akwai haramin mahaifin Imam Hussein din wato Imam Ali alaihi salam wanda yake shine wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan dai Imam Ali din wanda manzon Allah ya kira shi da cewa shine eh, ƙofar ilimi shine ƙofar ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama albarkacin bayani na aya alqur'ani yace shine nafs nafsur rasul shi nafsur rasul shi wannan din dai yana nan makwancin shi yana nan a Najaful Ashraf nan ake zuwa so idan an zo nan nan ma za ku sami sha tara ta malam sha tara ta arziki duk wani abin da ɗan adam yake bukata domin rayuwa kama daga kan wajen hutawa eh, masauki kenan masauki din ya zama akwai wajen kewayawa mai kyau da sauransu sannan abinci mutanawwi'a duk irin nau'in abincin da kake bukata wannan eh, za ka same shi abinci sai ka zaba sai ka zaba abin da kake so kayan shaye-shaye salt drink shi ma irin wa'innan din sai ka zabi abin da kake so a nan tun a garin najaf kenan har yanzu ba mu bi hanyar har yanzu ba bi hanyar karbala ba fi'ilan ni din ban bi hanyar karbala ba a bayanin da muke har yanzu ma shi ma ba mu bi hanyar karbala ba a wannan bayanin kenan za mu zo mu bi hanyar karbala din mu ji me yake faruwa to a nan najaf bayan najaf muna da garin da ake ce ma kufa kufa wani gari ne a bayan najaf kaɗan baya da nisa da najaf din Eh, haka a nan wannan garin ne imamu ala alaihi salam ya rayuwa inda ake ce kufa kuma mutanen kufa su ne suka rubuto ma imamu husaini alaihi salam eh, wasiƙu akan cewa ya zo za su yi mashi bai'a domin su kauda zaluncin yazidu wannan ba bangaren da muke bayani akan shi kenan muna so magana ne akan shi garin kufa din saboda abubuwan da suke ciki wanda suna da Eh, abin suna da tarihi kuma ana ziyartar su kamar a cikin kofa idan an je za a bar nan najab sai a tafi kufa kamar ni yanzu na riga na je na yi wa'annan ziyarori din na kamar akwai masjid sahla wanda a cikin shi akwai makamat na anbiya na Allah annabawan Allah sun yi salloli a wajaje daban-daban akwai makamun Ibrahim akwai makamun Idris akwai annabawa daban-daban wanda suka zo suka yi sallah a wajen sannan akwai makamai na a'imma alaihim salam da makamu na imam mahadi a jalallahu ta'ala farjahu sharif ana son duk idan mutum ya je wayannan makam din akwai ziyara ta musamman da ake karantawa akwai littafi wanda aka buga na ziyarorin wa'annan makamatin akwai shi a cikin bango an rubuta sannan bayan kayi wannan ziyara din ga kowane mukam ana so ka tsaya kai sallah raka'a biyu wannan masjidin sala kenan kuma yana da yana da wani asar fiqhiyya a fikihun a imamiyya cewa um, idan mutum ya je wannan masallaci din masjidin sala mustahabi ne ko da Eh, yana kan tafiya ne ya cika sallan shi a cikin wannan masallacin wato kada ya kasaru madamat mutum yana cikin wannan masallacin to musahabi ne ya cika sallan shi maimakon ya kasaru idan a sallolin zahar da la'asar da isha maimakon ya kasaru idan ya cika to ya samu ladan mustahabi bayan sallan na wajibin da ya sauke saboda haka shi wannan masallacin yana da wani Eh, tasiri fikihiya wanda yake da shi kasa saboda haka ne ma ya sa idan ka shiga masallacin za ka ga an sassa wasu signboard ta bangaren eh, gabas da yamma kudu da arewa za a ce maka iyakan nan ne masu shari'i saboda kana wuce wannan signboard din yanzu in za ka yi sallah a daidai wannan signboard din da ka wuce to sai dai ka yi kasarunka yanzu baka cikin masu jirisa saboda haka iyakan masaha din shi wannan masallacin ma an shakkasa shi an ce in ka fita nan digir in ka fita nan shikenan ka riga ka fita masallacin amma an ka shiga cikin wannan signboard din to kana cikin masallacin saboda haka an ka shiga cikin masallacin in ka tashi yin sallan isha in ta kama ka wajen musahabi ne ka yi raka a hudun bayan ka sauke wajabcin naka kamar yadda muka ce to kuma ka sami ladan musabanci bayan wannan masallacin har yanzu a kufa sai ka je bayan shi shi kuma zaka dan zagaya kaɗan bai wuce kilomita ɗaya zuwa ɗaya da rabi ba kuma za ka je masjidul kufa a wannan masjidul kufa wata masallacin kufa shine masallacin da imamu ala alaihi salam yake ba da sallan jami'i har yanzu akwai asar akwai alaman hanyar da imamu ali yake fito yake shigowa masallacin ya fito daga gidan shi har yanzu yana nan an nuna inda take akwai inda ake tsayawa domin a yi sallah raka biyu a wajen sannan akwai inda yake yin sallan dare idan ya shigo masallacin akwai ta inda yake tsayawa ya sallan shi na dare sallan nafilfili na dare in ya gama sai ya koma wajen mihrab din shi domin yin sallan jama'a a inda wannan la'anannan Allah din ibn muljam ya sa takobi ya sare shi to har yanzu innan wajajen suna nan sannan a wannan masallacin kufa din akwai muslim bin aqil wanda yake shine jakadan imamu Hussein alaihi salam wanda ya turo shi daga madina bayan wasiƙu sun yawa cewa imam hussein din ya zo su tallafa mashi domin a kawo da gwamnatin zalunci sai ya turo muslim bin aqil wanda daga bisani bayan ya turo suka kashe shi to akwai haramin shi a wajen wannan safina wanda annabi nawa ya kera ya hada kafin a yi ruwan lofana a nan wajen ya fara hada ta itacen da ya har hado. ya hada ya zuba ya fara hada safina din shi a daidai nan wajen ya fara hada shi to wannan ma a kufa ake samun shi bayan wannan masallacin eh, na kofa in ka an ka juya kaɗan daga bayan shi to akwai kuma gidan da imamu ala alaihi salam ya yi rayuwa a cikin gidan akwai rijiyar da ya gina ta da hannun shi hayin sana nan duk da yake an rufe samanta an sa faye ba ana fito da ruwa ana zuko ruwa ta ciki har mutane sukan ɗibi ruwan domin neman tabarruki za ka ga akwai ɗakin da imamu hassan da imamu hussein alaihi salam suka yi rayuwa akwai ɗakin da sayyida zainab salamullahi alaiha ta yi rayuwa har yanzu yana nan da ɗakin da imamu ala alaihi salam ya rayuwa har yanzu yana nan a nan kufa din na su ne muhimman wajajen da ake ziyarta a ah, a kufa to bayan kufa za ku dawo da dama mun ce za ku ɗan je baya ne bayan najab to za ku dawo najab daga nan najab ne ake fara yin tattaki sai a tafi hanyar karbala muka ce daga najab zuwa karbala shi kimanin kilomita tamanin ne wanda akan yi kwana uku ne ana yi ana tafiya to ana yi ana tafiya ana hutawa to a wannan hanya ta karbala ala ta malam abubuwan da suke faruwa abubuwa ne masu ban mamaki wanda ba mu shaida ba ba mu ji ba a wani tarihi daga cikin tarihohi da suka gabata ba mu gani ba daga cikin wani taro daga tarurrukan da muka sha hatta irin ababen da ake yi a hanyar karbala a hanyar karbala dukkan wani nau'i na abin rayuwa da ɗan adam yake bukata yana nan a wafare a farashi na kyauta kama daga eh, likitoci kemis-kemis wanda aka ajiye domin wa'annan masu wannan tafiyan idan ka ji kanka na ciwo ko kana jin zazzabi ko kana jin mura ka je za a baka magani kyauta likita zai duba ka in ka cancanci a kwantar da kai a ƙara maka ruwa kyauta idan kana da keken turawa ko na guragu ko na yara ya samu ya samu matsala akwai masu gyara kyauta idan takalminka ya yi datti akwai shushaina mai goge takalmi kyauta idan ka gaji akwai wanda su suna nan a zaune suke suna bukatan ka zo ka ce ka gaji a nan daddanna maka kafa a ja maka in akwai in abun a shafa maka wani magani ne kamar irin su liliment ko rob ko wani abu makamancin haka a yi maka kyauta in ana so a ce in kana so eh, ka huta akwai tantuna-tantuna da aka yi a gefe ga fankoki nan a ciki kyauta malam duk abin da ake bukata na rayuwa yana nan kyauta ake maka ba komi ake bukata a wajenka ba menene yasa ake maka wannan saboda ka fito domin kana so ka je ka ziyarci ɗan yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Imam Hussein to kowanne irin tasiri wannan tattakin da ake yi na ziyarar imam Hussein alaihi salam a na arba'in ta shahadar sa take yi wajen yada zaluncin da aka yi wa ahalin manzon Allah a duniya musamman ma a yankinmu na Afirka sai ce. To daga cikin tasiri da wannan masir ta arba'in din imam Hussein ta samar ga al'umman duniya shine fadakarwa da tunatar da al'umma akan irin mazlumiyar da aka yi wa 'ya'yan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma akai yi ƙoƙarin a ne wannan mazlumiyar da aka yi masu a lokaci guda aka yi ƙoƙarin a ɓoye wa'inda suka yi wannan aikin wa'inda suka aikata aikin na hakika sai ana nema a jingina ma wasu to tasirin wannan masiriya ya ƙara bankaɗo wayannan abubuwan mazlumi yanda aka yi ma yayan gidan annabi muhammad da kuma hakikanin wayanda suka eh, aikata aikin wannan kenan a lokaci guda wannan masiriya tana da tasiri a game da abin da ya shafi al'amarin siyasa ta duniya ko ba komi za mu ga wannan masiriya din ta tattaro al'umman duniya ne ba al'umman ƙasa ɗaya ba ba al'umman ƙasa ɗaya ba saboda saboda za ka sami ɗan asiya za ka sami ɗan afirka za ka sami ɗan amerika za ka sami ɗan europe dukka suna zuwa wannan masariya ɗin ba tare da boda ba wato ita boda na country da continent mutanen suna farfaso su ne suna fasa boda suna keta bodojinsu su zo wannan taron amma in ka zo wannan taron ka zama ba boda ka zama ɗaya yan zama Eh, tsintsiya ki ɗaya. Menene ya kawo haka? Saboda hadafin guda ɗaya ne, manufan guda ɗaya ne. Shine a zo a ziyarci jikan manzan Allah wanda aka shahadantar da shi a Karbala domin a jajanta makakansa annabi Muhammad a jajanta ma mahaifiyarsa Fatimatu Zahra alaihi salam a jajanta ma babansa Imam Ali alaihi salam a jajanta ma eh, yayansa Imam Hassan alaihi salam a jajanta ma kanwarsa eh, eh, wato Zainab salamullahi alaiha to dukka da wannan manufofin za da wannan manufan za a taho ga baki daya domin isa zuwa gare ta to kuma a lokacin da aka zo a kan wannan masir ɗin sai ka ga wannan ayar ta ɗabbaku wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wala qad karramna bani adam sai ka ga ɗan adam yana da karamci akwai siyasan karrama ɗan adam a wannan masir ɗin duk wani ɗan adam in dai ya zo wannan masir ɗin ba boda babu bambanci babu ɓangaranci wato in dai ka zo wannan masir ɗin ka cancanci karramawa za a karrama ka babu wani taro na siyasa a fadin duniya da muke ganin haka to wannan wani tasiri ne wani saƙo ne da arba'in na imam hussein yake isarwa yake ma siyasar duniya kule ko da kuwa mutanen da suka taru ƙasansu a hukumance la'alla a gwamnatance a siyasa ta duniya suna da matsaloli a tsakaninsu kamar a ce abin da yake faruwa tsakanin Iran da Amerika. To sai a samu ba Amerika ya zo ya tattaki na arba'iniya yanda aka yanda aka kyautata ma ɗan Iran haka za a kyautata ma ɗan Amerika. Yanda aka kyautata ma ɗan Iraki haka za a kyautata ma ɗan Najeriya babu bambanci. Wato yanda Iran da Amerika suke da matsala a siyasa siyasi. To a wannan masiriyan ita, ita ita mahangan wannan masiriya siyasiya ya kawo da wannan matsalan ba matsala a tsakaninsu abu ɗaya ne ɗan adam abu ɗaya ne wannan kenan a takaice amma al'amarin abin da ya shafi afirka afirka e, eh, ita wannan arba'iniya ɗin ta tana tasirantarwa ta ɓangarori da dama musamman ma idan muka kalli ƙabiya tarihiyya yanda abu ya taho a tarihance cewa idan irin wannan ranakun sun zo abin da ya fi shura shine a yi ɗinke-ɗinke a yi cika-ciki a ci abinci mai nauyi da mai kyau da sauransu wanda an kwana da kwanaki ba a ci ba eh, to sai wannan masiriya ta arba'iniya tana koyar da cewa a'a ba wannan ne ya dace a yi ba abin da ya fi dacewa shine jajantawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da ya faru da ahalinsa bayan bashi wanda da yawan al'ummanmu sun tasirantu sun fahimci wannan abin sun gano cewa daga sai ba cika ciki ake yi ba wannan ɗaya kenan bayan wancan tasiran guda biyu da na faɗo wanda ya shafi duniya ya hada da yan afirka din sannan kari a kan shi shine wannan na, na, na ganin cewa cika ciki ya kamata wanda yana da tasiri a afirka har dai ƙasa ta najeriya to wannan abin ya kashe kaifin wannan tunanin da da aka ɗora mutane a kansa sannan bayan wannan akwai tasiri na uh, wayewa ta addini da barin ganin cewa in ba ra'ayina ba to wanda yake wajen ra'ayina kawai sunan shi dan wuta kafiri da sauransu wannan masiriya ta ta imam Hussaini alaihi salam ba takfiri a cikinta babu shirkantarwa a cikinta bal tana jawowa ne ya zuwa ga jiki kowa da kowa ya zama nata ne tana tafiya da kowa to wannan shine tasirin da 'yan afirka um, uh, ya masu saboda za ka ga eh, wasu motsi an fara samun wasu motsuka haka wanda suna da wannan tunanin akan cewa um, tafrika ba mafita ba ce tafrika ba mafita ba ce wato abin da yake mafita shine a sami wahda a fahimci juna a girmama juna idan muna da ina da muna da bambanci da kai a girmama juna kowa ya rike bambancin shi amma a girmama juna a san mutuncin juna eh, wannan kenan sannan a lokaci guda tasirin da masiriya ta arba'in za ta yi a kan eh, mutanen afirka shine ƙaurace wa zalunci wato fahimtar zaluncin da kuma ƙaurace mashi ƙaurace mashi shine bin dukkan hanyoyin da suka kamata domin a yi maganin shi ko dai ta hanyar yi mashi Allah wadai ko ta hanyar yi mashi fito na fito wato ba dai za a ba da kai zalunci ya hau ba masiriya ta arba'iniya ba ta yarda da ba ta karɓar zalunci bal tana eh, ƙalubalantan shi ne ta dukkan hanyar da ya dace to wannan ma yana da kyau ya yi tasiri akan al'umman afirka To daga ƙarshe waɗannan darussa ne kai ganin zamu iya koya game da wannan ban taro musamman yadda mutane banta addinai aƙida da al'adu suke taurari guda a raya wannan rana a kammala shi lami lafiya sai ka da baki ya ce. Daga cikin mafi kyawun darussan da za a ɗauka a cikin wannan masiriya ta Hussein alaihi salam akwai akwai wahda wanda alkur'ani mai girma ya abarata da cewa wa'tasimu bi jami'a jami'an wala tafarraqu ya zama akwai murya guda ɗaya akwai hadafi guda ɗaya ya zama an tafi bai ɗaya ba a bar wani a baya ba an tafi bai ɗaya ana tafiya da eh, da murya ɗaya wannan ɗaya kenan sannan na biyu shine eh, ciyarwa infaqi fi sabilillah eh, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wanda za su sami ninki ninkin ba ninkin wanda suka yi wannan kamar abin da muke gani a wannan masiriya ta Husainiya wanda al'umma da dama sukan sadaukar domin wasu su kai ga haddufan da, da ake so a kaimawa kowane mutum ya tsaya ya yi iya mikidari abin da zai iya yi iya miƙidarin abin da zai iya yi kaman abin da muke gani a wannan masiriya ta imamu husaini wallahi akwai wata yarinya da ita babanta tsoho ne abin da za su iya yi shine su ɗauko ɗan ƙaramin tulu irin tulun nan wanda yake sa ruwa ya sanyi alhalin yanzu muna zamanin firic ne da sauransu da sauransu amma shi ƙarfin shi kenan sai ya samo tulu da ɗan ruwa hakan nan da kofi guda biyu ɗaya kofi a hannun shi ɗaya kofi a hannun ya ƙaramar yarinyar shi yana zuba mata ruwa tana mika wa mutane shi ma yana mika wa da yan hannun abin da zai iya yi kenan to wannan eh, sadaukarwa fi sabilillahi a iyakan mikidarin abin da za ka iya sadaukarwa domin a kai ma hadafin nan guda ɗaya da ake da shi ko menene hadafin a shakkasa hadafi eh, kamar yadda wa'annan masu masiriya husainiya hadafin su ne wannan ziyara domin yi ma mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jaje wannan daga ko ina mutum ya zo wannan shine hadafin sai ga an taru kowa yana ba da iya gwargwadon halin gudunmawa da zai iya bayarwa domin kaiwa ga wannan hadafin to darasin da za a ɗauka shine wannan duk abin da aka sa a gaba ya zama an tafi da murya ɗaya ya zama kuma kowa zai iya ba da gudunmawa iya gwargwadon abin da zai bayar sannan kuma a yi khalisan liwajahi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya ƙara maimaita mana irin wa'innan ranakun mu gani Allah kuma ya bamu ikon ƙara ziyartar eh, Sayyidi shuhada albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah. To ma saurare laifin daɗi karewa ga kuma malam ya kwararo bayani amma lokaci ya mana halin sa, Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani lokacin domin jin mu ɗauki sabon shirin a makafin nan. A madadin malam Mustapha Abdulrahim ɗalibi a jami'ar Al-Mustapha da ke birnin kum Ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Ali Imran aya 104 mpaka aya 105. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah